To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu ma kan wannan shafi na sarki zaki keke na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Mal Dahir Umar Suleiman Bauchi. Ah, babban malamin mu nan na Shi'a wanda baya ɓoyewa a da yana ah, izala a izala ya girma a izala ya tashi ji shi washe gano gaskiya ta bangaren shi'a shi ya koma shi'a shi sa shakma dahir in yana maka eh, karatunsa wasu eh, sample-sample da yake bayarwa shi ga baya bayarwa a ta bangaren shi'a yana nuna maka ne ta bangaren sunna saboda inda ya girma inda ya tashi kenan sannan ya koma shi'a alhamdulillahi wannan karatu da muke na safiya a good morning show da muke yi ga malluma gaba daya duk firka gaba daya muna yi da su akan wannan shafi topic mai take da muka ɗauko na safiyar da ake karatu a kai ita ce duk abin da aka faɗa a kanka ko aka faɗa a kan akidar ku da kake ganin ba haka ba ne wannan zance an kirkiro ne aka zo aka danna muku kamar kan da ake danna wa mutane da akwai irin kallon da muke wa wasu akidu amma albarkan wannan ah, shafi da aka bude yanzu kowa ya waye kuma kowa ya san inda dare ya yi masa irin ƙaryayyakin da ake yada yanzu to addina abin da ake faɗa a kanka ko ake faɗa a kan akidan ku in ba haka bane shi ka zo ka zo ka warware in gaskiya ne to ka zo ka gaya mana gaskiya kan da yake ko kuma in malamin ne ya karanta amma bai fahimta kaman kan da ku akidan ku kuka fahimta wannan zance ba to kana da dama ka zo ka warware ka nuna wa jama'a ga abin da fa ake nufi ba irin zaton kan da malamin nan yake zata ba ko kuma a'a malamin ya karanta amma ya bar wani harfi saboda yawan cewa wai littattafan babu wasali shi sa inda ya kamata a kasara kasra a bashi dumma ko kuma fataha shi kaga <laughs> malamin ya je ya shafta shi kaga ya bashi wani fasara wani abu daban shi sa ana zuwa nan a zo a warware a nuna wa jama'a ga fa abin da fa ake nufi shi kaga in ba haka kai ba kaga wani yana cikin akidansa ya an haife shi ne a cikin akidansa ya zama masa dole amma a yana shakku da ake akidarsa shi sa malluma fage ne da dama kowa zai warware ya nuna mana a gafa abin da fa ake nufi inda mu duka Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam muke ɗaukan umarni a wurin su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko daga wurin Allah yake ba mu muke bi insha Allah shi bi ma'ana a zo a warware mana to ba da dogon eh, surutu ba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 kuma a wannan awa ɗaya ɗin mun kasa program ɗin zai zamo kamar kashi uku kenan kashi na farko raddi ne zuwa ga maganganun da dr idris abdulaziz dutsen tanshi yake yi a kan kashi na biyu kuma ce kashi na biyu shi karatu ne hmm. a kan tauhidi a wurin 'yan shi'a Mm. sannan kashi na uku shine tambayoyi da za a yi saboda haka yanzu raddin da za mu yi zai ɗauke mu minti sha biyar ne kawai sannan karatukan da za mu yi shi ma minti sha biyar minti talatin kuma saboda amsa tambayoyin jama'a mm. a gurguje sarki zaki kamar yadda wannan bawan Allah ya ɗora ma kansa cewa ba zai yi shiru akan shafinka ba zai yi shiru kan 'yan ɗariƙa da suke zuwa shafinka ba zai yi shiru kan 'yan izala da suke zuwa shafinka ba sai ya yi magana a kai sai ya soke su wata ma sai ya zage su domin ma mun ɗora mu kanmu cewa sai mun fito da ma'al'umma da haƙiƙanin abin da yake gaskiya saɓanin abin da yake gaya wa mutane a sarki zaki ya yi maganganu a kanka da shafin nan kuma insha Allah zai samu amsa daidai bakin gwargwado so a danna mana kilif na farko sarki zaki akwai wani ce sarki zaki dan tijjaniya kun san yanzu shi yake sa karatuttukan yan izalan jasu kuma shi a shi shi din a wurin su shi ba kafiri ne ko ba kafiri bane to haka yanzu yake sa karatun su a'a me yasa Na'am. Ban ji sosai ba sarki zaki ko zaka sake maimaitawa. To bari mu maimaita. Akwai wani ce sarki zaki dan Tijjaniya. Kun san yanzu shi yake sa karatuttukan yan izalan jasu. Kuma shi a shi shi din a wurin su shi ba kafiri ne. Ko ba kafiri bane. To haka yanzu yake sa karatun su. A'a me yasa? Sarki zaki da farko wannan bawan Allah ya ce akwai wani wai ana ce masa sarki zaki. Eh. Kamar abin da yake nema ya nuna wa mutanensa bai san ka ba kai din na kira ne wato ba eh. sanannen mutum ba ne. Alhali lokacin da yake zuwa shafinka yake program eh, da girmamawa da mutuntawa yanzu kuma don ya daina zuwa sai ya mai da kai wani wadda ake kira sarki zaki ala ayi halin. ya ce wai yanzu kana sa ya manta ka bani da shida muna program ya manta ya manta to amma in ya manta mu ba mu manta ba mun san ah, lokacin ba mu manta da tarihi ne to sarki zaki kamar ya nuna cewa wai kai din kana hmm. saka abin da ya shafi karatu na 'yan izalan jos to ka san me yasa zai ji haushin ka sanya karatun 'yan izalan jos a'a saboda ya ce ka ta mutu sai zamo yanzu bata mutu ba Allah ya karya tashi ya kunyata shi sai zamo yanzu a da kana sa na 'yan izalan kaduna ne kawai to yanzu an kai ga ci gaban da kana sa hatta na jos sannan izala ai izala ce na'am mm. sannan sai wata magana da ya faɗa cewa alhali su ɗin wai suna kafurta ka. To sarki zaki a daidai yanzu mm. ba mu so mu dinga jin mawkifin ɓangarorin da yake da faɗa da su daga bakin shi. Mm. Saboda ya tabbata baya adalci ma kowane ɓangare. Ka bari su ɓangaren izalan Jos in sun ɗauki sarki zaki a matsayin kafuri sai su zo su gaya masa. amma ka daina ce sun ɗauke shi kafiri kana so ne ka ce sun ɗauke shi kafiri don ya daina sa program ɗinsu? Eh haka yake. Ita da gaske ‘yan izala sun sun ɗauke sarki zaki kafiri General Izala. To ai already izalan Kaduna ta ɓangaren Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ai already dama kana sa karatunsa. Sosai, sosai. So saboda haka don ka sa na izala 2 kana don ka sa na izala one yanzu ai ba laifi bane tunda dama ka jima kana sa na izala two sannan shi ya ɗauke ka musulmi ne a baya kake sa karatunsa? Very good. <laughs> Very good. Mu je zuwa ga clip na gaba sarki zaki. Shai yi hakuri, Krista na suka ni, amma ba nan muna program da su ba? Krista sun ɗauke ka ɓatattu halakakku amma bai hana kana yin program da su ba. To, So mu je zuwa ga clip na gaba sarki zaki. Na'am. Kai yan Shi'a ku zo da kulban ƙari irga muku. Yan Shi'a a wajen yan Izalan Jos kafirai ne. To haka yanzu yan Shi'a suke goyon bayan su. Suke goyon bayan su. To ya zuwa yanzu dai na fara faɗa cewa yanzu in 'yan ɓangaren izalan jos sun ɗauke mu kafurai ka bari su gaya mana ba kai za ka gaya mana ni na yi mu'amala da 'yan izalan jos sun yi mu'amala da ni a matsayin musulmi suka mun sallama in amsa in na yanka suna ci saboda haka ka bari su gaya mun da bakinsu ba kai ne ka zamo kakaki wadda yake faɗa wa mutane wane ya ɗauke ka kaza wane ya ɗauke kai yanzu baka ɗauke ni baka ɗauke ni kafiri ba mun sa ka a nan gun da ka kira ni mulhidi amma duk da ka ɗauke ni mulhidi na kai ma ziyaran jaje a gida bai dame ni ba so ka bari su gaya mun ba kai ne za ka zamo mai faɗan maukifin mutane ba ɗaya kenan sannan abu na biyu sarki zaki ya ce wai muna goyon bayan 'yan izalan jos to ka ji sauran al'umma ma su ji sarki zaki a waɗannan abubuwan da yake tuhumar 'yan izalan jos mu 'yan shi'a mun yi daidai da su a nan wurin musamman a waɗannan abubuwan da zan jero 'yan izalan jos sun yarda da rawani mu ma mun yarda da rawani a matsayin sunna ce don annabi ya sa kuma mecece sunna abinda annabi aka yi a gabansa ya tabbatar ko abinda annabi ya yi ko kuma abinda annabi ya faɗa to annabi ya yi rawani an sani ma akwai raunan da manzan Allah baya sa su sai ranan idi nan guda biyu mm-hmm. mala'iku da suka tashi zuwa taimakon muminai a yakin da aka yi rawani suka sa alhali mala'ikun nan ba fa larabawa ba ne balle a ce mana ai addini wato eh, rawani al'ada ce ta larabawa to su ba larabawa ba ne haka suka sa rawani so saboda haka mun yi ittifaki da su a kasancewar rawani sunna ne kai kuma kana ganin rawani duk da annabi ya yi al'ada ce ta larabawa kuma kai ba ruwanka da al'adar larabawa shi yasa kake sukan rawani kake cewa taya ɗaya kenan so nan wurin mun saba da kai mun yi daidai da su sun yadda da rawani a matsayin sunna ni ma na yadda da rawani a matsayin sunna na'am rawani ba wajibi bane amma sunna ce nan muna tare da su sannan abu na biyu sarki zaki sallama ɗaya da suke yi mu ma ɗan eh. a sallama ɗaya muke yi kai da kake ganin ba daidai bane yin sallama ɗaya a nan mun ittifaki da su sannan sarki zaki yan izalar jos suna sake hannu in suka zo sallah mu ma yan a sake hannu muke yi ba mu eh. kamawa kwata kwata ba mu kamawa mu hmm. ta yi su a wurin su ma dai ba su dai ce ba daidai ba mu ba daidai ba ne a wurinmu jama'a su sani ba za mu koya mu kowa mu ba mu yi ba mu kama hannu kwata-kwata a sallah kamar yadda ba mu amin ba mu kama hannu a sallah ba ku amin ba mu kama hannu a sallah kamar yadda ba mu ce amin a sallah haka ba mu kama hannu sha ba su cewa amin a ba mu yi kuma haka ba mu kama hannu saboda haka a rashin kama hannu a sallah a nan muna tare da su to don me za mu zo mun san kuma sun fika hujja sai kai mu goya ma baya hmm. ka manta da akwai wasu abubuwan da ka goya mana baya ka manta da akwai wasu abubuwan da muka goya ma baya amma ba mu zamo kai ba kai ba ka zama mu wasan don haka mu daban su daban amma a wannan abubuwan muna tare da su sun yadda da rawani a matsayin suna muna tare da su a suna yin sallama ɗaya muna tare da su a nan suna sake hannu a sallah muna tare da su a nan na ji cikin bayanansa akan cewa na kama hannu ya ce ya yabi shehu ibrahim ya ce shehu ibrahim ya yi daidai a nan shin shi ya yarda mm. da rika bai yarda da rika ba To oh. tun da kace yayi daidai a nan kai ma sai a ce ma ka yarda da ɗariƙa tunda mu ma mun ce ma 'yan izala a wuri kaza sun yi daidai kana nuna cewa mu ɗaya ne. kaga kai ma ka zama ɗan ɗariƙa kenan kamar yadda yanzu kake nema ka ce mun haɗa kai ko kuma a ce ka haɗa kai da shehu ibrahim na'am ci gaba da danna mana jawabin sarki zaki saboda sun daidaita a kaina ni na zama common enemy al'adu al-mushtarak kowa na jin haushi sarki zaki hmm. ba wai mu ne muke jin haushinsa ba shi yake jin haushinmu yau ya yi faɗa da wannan gobe ya yi da wancan jibi da ya yi da wancan sannan waɗannan bayan allah da suka kira muƙabala sarki zaki mu ba mu je wurin muƙabalar ba akwai wanda suka yi ta bin shawarar cewa in je amma saboda sanin sharrin wannan mutumin ya sa ban je ba da a ce na je wurin muƙabalar na zauna da ya ce mun haɗa kai ne yanzu ba mu je ba ma ba waɗanda suka je wurin wannan muƙabalan a matsayin wato wai sun je in ka ga ɗan ɗarika a wurin ko ɗan shi'a a wurin ba ya je ne da matsayin cewa wai an je a taro a kansa a ruhu masa ba bai kai ba wannan wallahi hmm. sai dai kawai an je don a ga me zai faru amma sai yana nema ya nuna wai mun haɗa kai ne ni ina nan gidana ina baka zafi su sun gayyace ka muƙabala ka gagara zuwa hmm. sauran 'yan ɗariƙa suna wuraren su suna baka zafi malam ahmad sheikh ahmad yana gidansa yana baka zafi so yaushe muka haɗa kai da su ba haɗa kai muka yi ba ba mu haɗa kai da kowa ba kai dai yau ka yi faɗa da wannan gobe ka yi faɗa da wancan jibi ka yi faɗa da wannan kai ne ka haɗa mu kana jin za ka iya faɗa da mu duka alhali ba za ka iya ba yau mutanen da ka fito kace wai ba su iya muƙabala ba su suka gayyace ka ka gagara zuwa har ma ka rasa me za ka faɗa a matsayin dalilin rashin zuwa yau ka ce mahaifiyarka ne ta hana ka gobe ka ce a'a kana tsoron karkaje sun gayyace ka kai kaɗai ne kawai aka sa maka eh, kujera karkaje su shaƙe ka jibi an rasa sanin me hujja me dalili ɗaya da ya hana ka zuwa ya Kai da kake yawo da makami. Da gaske ne ya ce mahaifin shi dana shi. Sarki zaki ai ko jiya mun sake mun sake audio mun sake bidiyon da ya faɗa a cikin mun danna shi gun da yace mahaifiyarsa ta hana shi zuwa. Har ya ce a shi ai ba zai je ba shi ba mahaukaci ba ne. <laughs> Ka fahimta. Na'am. Na'am. Saboda haka mun rasa ma me ya hana ka zuwa. da gaske mahaifiyarka ne shin kana ma jin maganar ta ko kuma a'a kana tsoron kar a shaƙe ka ne da zai muka sake audio da yake nuna cewa yana tsoron kalan su je su shaƙe shi wai in za su shaƙe shi sai sun gayyace shi cikin taron jama'a sai su shaƙe shi sai sun gayyaci 'yan social media nasu da duniya gaba ɗaya sai a gaban jama'a su shaƙe shi haba malam idris ka zamo gwarzo mana akalla ka zamo kamar malam abdul jabbar ci gaba da dannawa sarki zaki sai ka yi mutu gaba duba sai ka san in mutum yayi maka alkhairi kana fitowa ka saka masa ne da alkhairi to amma ka duba roƙa fa na yi fa da su tashi awa biyu na ce don Allah ku ƙara masa awa ɗaya na ji ya ji zage ni ma da cewa ni da na zo masa alheri fa na roƙa a ƙara masa awa ɗaya shai suka ƙara masa kuma amma ka duba wai ya zo ya ce wai har ce a bashi awa dai waye zage ni ni alheri fa dai masa fa aka kuma a ai shi waye gaya ma ana masa alkhairi sarki zaki <laughs> nan malam Musa Yusuf ya kai mai solidarity garin Bauchi hmm. amma saboda malam Musa Yusuf yana kirari wa manzon Allah da cewa babba dan babba ya kira shi yace dan bid'a ne su alkanawi duk sun kai masa solidarity nan garin Bauchi amma duk ya soke su daga baya hmm. kuma magana na Malam Adam na Kano duk sun kawo mai solidarity amma daga baya duk an jefe su hmm. an musu gorin shinkafa da balangu ne ko da tsire ne wallahu a'lam magana na na ƙarshe kamin mu ci gaba gaskiya shi dr idris daga yau gaskiya ban yadda masa ya zo kan shafi na ya zo karanta comment ba na yadda masa zo ya duba ya gane kurakuran da kan da kuke zuwa kuke yi saboda ko da bai zuwa ya ce ya kuskure yana zuwa ya dan gyara saboda ya ji ce ga gobe maganan da ya faɗa kamar kan da ya ce ni ke yankowa kuka zo ka gyara ya ce a wai ana yankowa to na yadda masa haka shi ya ce bai yadda da jama'an shi su zo su eh, kan shafi na ba zo su kalli program mu kan shafin mu ba amma shi yana zuwa kuma har yanzu ya karanta comment gaskiya ban yadda masa ya zo ya karanta comment kan shafi na ba gaskiya ya zo duba ma kai kai kai kai comment gaskiya in ya comment kuma wala za mu yi rigima da shi ban ban yadda ba gaskiya sarki kar ka biye masa ka bar shi da wutan da take ci a cikin zuciyarsa ya zo ya duba amma kai karanta comment na mai da na ba shi dama amma ban yadda bai da dama ya zo karanta comment ba da sarki zaki ci gaba ta azab ne ka san ta azab kabilu aka dinga gayyata duk wanda aka san makiyin manzon Allah ne sai da aka gayyato shi don a zo a yi ta kare ko ba ka kai bane sai za ki ce masa gazwat ta azab su da kungiyoyi kungiyoyi azab jami'in a gayyato su Allah ya tarwatsa su To sarki zaki a wannan mukabala da suka kira shi ya ji tsoro ya ki zuwa yau ya ce mahaifiyarsa gobe ya ce yana tsoron kar a shaƙe shi ne hmm. su ba su gayyaci kowane bangare ba misali bangaren mu na shi'a sun gayyace su ne su zo su taimake su sun hmm. gayyaci bangaren ɗariƙa su zo su taimake su to tunda ba a yi wannan ba me yasa kake kwatanta kanka da manzon Allah ai kaman gazawatu ahzab ne kamar yakin ahzab ne ai ba yaki bane wannan muƙabala ce suka gayyace ka zallan su kadai hmm. su kadai suka gayyace ka kaji tsoro ka ki zuwa so misalin ka da kake kawowa bai misaltu ba sam bai misaltu ba ci gaba da danna clip na gaba sarki zaki yanzu ni ma da yan shi'a da yan dariƙa da yan izalan jos duk yanzu na zama common enemy al'adu a musulmi suka mun amma duk Allah da ya watsa ya ma watsa su ma kwana kaɗan za ka ji ana uwa ka ubanka tsakaninsu don dama ba haduwa ce ta Allah ba ba haduwa ce ta Allah ba haduwa ce ta makirci haduwa ce ta sharri wala da naga wai sarki zaki wai shi ne ake saka wai da awan yan jazo ce a'a wai ƙara ma wa daya wai sai naga wajen comment kuma kai ko a comment ji ana zagi na ko dan shi'a ko dan gargajiyan jos ko dan wane ne dan dariqa su ne su ne kage yana karanta comment wuri na yana karanta sarki eh. zaki abinda nake cewa a nan shine mm. da kake ce wai in ana zagin ka sai dai ɗan ɗariƙa ko ɗan gargajiyan jos wal iyaz billah bisa ismul fusuk badal iman ko kuma ɗan shi'a to sai in ce kai baka zagin mu wato mu ne muke zagin ka kai baka zagin mu ko sarki zaki wani fa cewa yayi har yanzu ɗaya daga cikin malamai mala alkali ya ce har yanzu mala idris bai zo ba allah bai kawo shi ba kaza kaza amma da ya tashi ba shi amsa shine tsinanne la'ananne shine amsar da ya ba mu wannan malami shi tsinanne la'anannan anan in kai ba matsala ba ne amma wasu ne in suka zo kwamen suka yi ma magana mara daɗi nan shine wato kai a rayuwarka kana ganin cewa kai ake cutarwa kai baka la'akari da kana cutar da wani ko hmm. wallahi sarki zaki a 'yan kwanakin nan babu malamin da yake zage-zage irin na wannan mutum sannan zage-zagensa yana tona mai asiri ne yana nuna da yana da hujja hujja zai karanto to tunda babu bare yi zage-zage sannan sarki zaki mu ai ba mu haɗu ba ina muka haɗu da mu da izala jos da 'yan ɗariƙa don mu yaƙe ka ina muka haɗu kai kake yaƙan mu sarki zaki hatta a cikin 'yan shi'a fa ni kaɗai aka bani dama in je ni in ji da shi ni hmm. kaɗai ba za ka ga wani yana mayar mai da martani ba sai ni ni kaɗai hmm. ba don wani abu ba saboda me ba zai iya da ni ɗin ba balle sauran kuma hmm. sauran sun fi ƙarfinsa ni ɗan ƙanƙani a gunsa ya ce to kai ka ji da shi shikenan sannan ka gane sarki zaki a cikin yan izala ma malam talhat kantana shi kawai aka ce ya yi da shi ba sauran ba hmm. a yan ɗarika ma da dama ba su kula da shi sai aka bar shi da wasu yan ƙananun matasa so sarki zaki shi ke faɗa da mu amma sai yana nuna kamar wai muna faɗa da shi sai yana nuna kamar wai mun taru masa ina aka taru ma yaushe ka kai a taru maka kai da in aka gayyace ka baka da jarumta ni da malam Musa Yusuf Asadu suna ya gayyace ni garin Bauchi ya kama hayan wurin da za mu tattauna na je wurin ba tare da tsoro ba amma har ƙarshe kana nuna cewa wai kai wani wai namun daji sun taru mazaki to shi zaki sai ya ɓuya a gidansu ya ce in ba ka zo gidana ba ba zan yi mukabala ba haka zaki yake dama ɗabi'ar zaki kenan subhanallah in kai zaki ne to mu muna sama da zakuna tunda muna iya fita daga gidanmu so nawa da nawa kake ce 'yan shi'a suna zuwa ma a tattauna da kai kai kuma ba za ka iya fita ka je ka tattauna da kai a waje ba wurin da suka kama nan ba masallacin su bane balle ka ce wurin su ne sannan wallahi ba za su iya shaƙe ka kamar yadda kake zargin zai yiwu su shaƙe ka ba domin sun gayyaci duniya a idon duniya ba za su iya zuwa su tozarta kansu ta hanyar maka wannan abun ba saboda haka dr idris ya ji tsoro ne kuma wallahi na sani dama tun kafin a sai da na ce ba zai zo ba a yi domin ba zai iya tabbatar da cewa gargajiyanci ne ko bida'a ne sake hannu a sallah ba haka ba zai iya tabbatar da gargajiyanci ne ko bida'a ne sa rawani ba kuma abin da ya jero kenan ya kira su da 'yan gargajiya ko 'yan bida'a wannan kenan sarki zaki videos ina sun kare ce ya hakuri ai bin umarnin iyaye wajibi ne domin ya nuna maman shi ta ce ka ya zo Eh. Eh. Sarki zaki da yana nan da na mai tambaya. Da na ce mishi tsakaninka da Allah, mamarka ne ta ce ka yi salafancin da kake yi? <laughs> Sannan dukkan umarnin da mahaifiyarka take baka baka taɓa kaucewa ba? Hmm. To amma baya nan. Sarki zaki videos ɗin mu ya ƙare? Akwai ɗaya. To sa mana shi. Yanzu wannan bai san ku gane cewa kan gaskiya muke bane? Ya kai suka haɗe. Su ba kowa na kafurta juna, kowa bai yarda da kowa musulmi bane, amma yanzu kuraye dabbobin daji sun ga zaki. Kowa ana ta kansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ba mu na ƙara yaƙinin cin kan gaskiya nake sarki zaki kaga yadda ya siffanta kansa da zaki amma eh. zakin da ke buya a gida zakin da bai iya zuwa gidan wani su tattauna sai an biyo shi gida hmm. amma wannan wani irin zaki ne an ya ci sunansa zaki ko ko dai zakin roba ne wannan ala ayya halin sannan ya ce wai duk an taru masa ba wani taruwa kowa a gefe yake baka amsar shubuhar da kake yi sannan ka ce an taru maka Allah sarki sai mu ce duk taruwa ma yanzu da aka yi ya kai wadda aka yi wa Mala Abdul Jabbar to ashe shine ya kamata yi alfahari da cewa yana kan gaskiya ba kai ba kai ka sani lokacin daga cikin wanda suka wa Malam Abdul Jabbar har da kai har da kai hmm. saboda haka wannan magana da yayi ba gaskiya ba ne kuma wannan magana da ya yi kawai abinda hausawa ke ce wai dokin mai baki ne ya gudu hmm. kuma ko da sun bi shi abinda zai musu kenan ya yi ta surutu ya yi ta surutu ya yi ta surutu waɗanda ba su da ilimi sai su ɗauka tunda da ya fi yawan surutu to kenan ya fi yawan hujja a masu hankali in za ka yi ta surutanka wallahi ka gama za su gano cewa kawai surutun ne kake da shi bayan nan wallahi ba hujja. saboda haka sarki zaki ina ga yana da kyau daga nan mu shiga gaba ta biyu shine bayani akan tauhidi insha Allah masha to sarki zaki ina cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'inu wa huwa khairun nasirin wa mu'in a matsayin muqaddima sarki zaki na'am ina so ne in fara yan wayannan bahasosi ko da minti goma ko sha biyar akan abin da ake kira tauhidi sakamakon kururuwan tauhidi ya riga ya rigaya mutane tauhidi tauhidi tauhidi sarki zaki muna fara wannan bahasi namu da karanta suratul ikhlas ko kuma ka kira shi da suratul tauhid duka ya halasta sarki zaki idan ka duba suratul ikhlas Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim sai ya kuri wani wani ne karantawa na mu da mudu guda guda kamar ko dai wanda ake cewa Musa Fatima wanda kuke kuri wani wallahi in dai in yace wannan abin da nake karantawa a Musa Fatima yake eh. to ina ganin shine da littafin da yake harun kowa da kowa Musa Fatima ne yake harun kowa da kowa a Qur'ani dai wadda Allah ya saukar wa manzan Allah wadda mun riga mun yi musu challenging sarki zaki in sun isa su kawo Qur'anin namu da suka ce muna da shi hmm. Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad qul kace ana Tuma ku ya kuri networking shek. ina ga network shek ne ya samu eh, matsala zai dawo Kul huwa Allahu ahad ka ce Allah shine guda ɗaya ah. ma'abocin wannan tafsir wannan ahad ɗin guda ɗaya da ake nufi al-mufrad shine tilo allazi hmm. jama'a mu ya kuri gwami wadda suka sarki zaki ba san me yake damun eh, ya ce allazi ya ce allazi la na lau. alaikum Sheikh. Wa alaikum salam me ke faruwa ne sarki zaki daga gare ka ne ko daga gare ni? A daga gare ka ne shayi. daga gare ka ne kaina Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sarki zaki ban san me ke damun network din na fa. Amma alhamdulillah ina kamar ya tsaya. Na'am. Qul huwa Allahu ahad ka ce Allah shine daya. Yace al-mufradul lazi la nazira lahu. Shine wadda yake ɗaya tilo wadda babu daidai da shi abokin gwami. Hmm. Yace Allahu samad. Allah shine wadda ake nema da bukata. Shi fassara ma'anan as-samad dinnan. Hmm. Yace al-maqsudu fil hawa'ij wadda ake nufa wurin neman biyan bukata lam yalid Allah bai haifa ba wa yulad Allah ba a haife shi ba wa yakul lahu Allah bai kasance yana da kufuwan ahad bai kasance yana da mukafa'an wa mu ma mumathalan Allah baya da daidai shi baya da kaman shi wannan tana ɗauke da tauhidi gaba ɗaya wannan sura ɗin sarki zaki na'am sannan banda wannan aya idan mutum ya je ya duba cikin suratul baqara aya ta 163 Allah yana cewa wa ilahukum kuma ubangijinku ilahun sai kawo shi da na kira wani irin ubangiji ne mai tsananin girma wahidun guda ɗaya la ilaha illahuwa babu wani Allah face shi huwar rahmanu shine Allah mai rahma wato mai jin kai a nan duniya arrahim mai kuma jin kai a lahira mai jin kai a duniya ga kowa ga kowa musulmi da ba musulmi ba saboda me zai yi ruwan sama sarki zaki ruwan saman nan idan ta zo ba za ta ce za ta je gidanka banda gidan kafuri ba so saboda haka idan ruwan sama ya je gidanka kuma ya je gidan kafuri to a nan wannan ita ce rahmaniya na Allah ya ba wa musulmi ya ba wa kafiri amma arrahim mai jin kai a lahira ga muminai kawai wadda ya aiki na gari shine zai kasance a cikin wannan bayan haka sarki zaki idan mutum ya je duba cikin still dai suratul baqara a cikin aya ta 255 ya kawo wannan aya wacce ake kiranta da ayatul kursi yace Allahu Allah shine la ilaha illa huwa wadda babu wani ilah wadda ake bauta masa sai shi alhayyu rayayye wani irin rayayye da'imul baqa wadda ya wanzu ya zamo dindindin yana nan da'imul qiyam wadda ya dawwama a tsayuwarsa ba tsayuwa na tsayuwa wannan irin normal tsayuwa wadda za ka tashi ka tsaya ba a'a la ta'khuzuhu sinatun gyangyaɗi ma ba ta kama Allah wala naumun balle kuma bacci me yasa aka ce gyangyaɗi ba ta kama Allah sarki zaki saboda idan yanzu ka kaddara a hannunka akwai biro sai kai gyangyaɗi ta yi biron nan ya faɗi a hannunka ya zama wani abu ya fita daga control ɗinka to shi bai yin wannan gyangyaɗin balle ya yi bacci balle a ce sakamakon baccin nan ya gafala wani abu ya zo ya wuce masa dangane da gudanar da mulkin da yake yi ga halittarsa sai ci gaba da cewa lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke san mai da abin da ke ƙasai na Allah ne man zallazi yashfa'u indahu to waye ne wadda zai yi wata shafa'a ya yi ceto a wurinsa illa bi iznihi duk wanda kaga zai yi to sai dai yayi da izinin Allah ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayansu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi yake cewa wala yudrakuna shay'an min ilmi ba su isa su riski kun na ilimin Allah gaba ɗaya ba ba za su iya ihata da ilimin Allah ba su kewaye ilimin Allah ba zai yiwu ba wallahi ilimin Allah a iliminsa shi kaɗai ne wahadahu la sharika lahu ba kamar yadda wasu suke jona mana su ce yan shi'a ka a'a mun fi ku sanin kanmu Allah Allah ne annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu ba Allah bane duk wanda ya ce mun ce annabi Muhammadu Allah ne ƙarya ya mana kuma sai mun tsaya da shi a gaban Allah sai ci gaba da cewa wala yi bi shay'in min ilmi illa bima sha sai dai in Allah ya yarda ka kewaye daidai iya abin da za ka iya kewayewa sai yake cewa wasi a kursiyuhu samawati wato al'ard mulkinsa shine kursi A ilmuhu wa mulkuhu ne kursi wannan kursi ɗin san wasi'a ya yalwaci ya yalwaci sammai da ƙasai wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al azim babu wani nauyi ko wani al'amari da zai zamo baya ƙarƙashin tsaron Allah yana ƙarƙashin tsaron Allah ne wa huwa shi Allah ɗin nan aliyu shine al al'azimu kuma shine azim shi yasa zaka ji yan shi'a suna ce sadaqallahu al-aliyul azim saboda al-aliyu sunan Allah ne sarki zaki wayannan dangane da wasu ayoyi kenan akwai littafin da na turo maka illa bi eh? izini illa bi iznihi yana tabbatar akwai waɗanda za su yi ceto kenan amma da izinin Allah sarki zaki ba ceto kawai ba halitta da kake gani annabi isa ya yi bi kuma ya zo a ƙur'ani hmm. inni akhluqu lakum min at ka hay'ati at-tayr haka annabi isa ya ce akhluqu ina halitta amma ƙarshe me yace yace bi iznillah in jira saboda haka ceton ma bi iznillah za a yi sarki hmm. zaki ba bi iznin rasulillah akwai littafin da na bangon littafin da na turo ma sarki zaki wadda aka rubuta a ƙa'idu shi'ati ahlil bait akwai bukatar kasa sai ɗan ɗan karanto wani abu ciki ko da na minti biyu zuwa uku na zuwa Kamar ɗaya shi ne-shi ne-shi ne eh. sarki zaki ne. ai bi ka turo eh, eh shi ne, shi din wannan yayi o oh, kan kan kara ɗayan eh sarki zaki a shafi na ashirin yana cewa hazihi aqidatuna wannan ita ta ce aƙidarmu fit tauhidi dangane da kaɗai ta Allah wato Allah ya zamo shi kaɗai ne a cikin mulkinsa ba tare da wani ba a cikin zatinsa ba tare da wani ba sai ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki wahidun shi kaɗai ne wani irin kaɗaitaka ahadun eh. shi ɗaya ne tilo hmm. kwal la thani lahu hmm. bayi da biyu sarki zaki akwai ɗayan da in ka ce ɗaya sai a ce to biyu to shi Allah ba ɗayan da za ka ce ga biyunsa ba ne la hmm. thani lahu baya da na biyu laisat wahadatuhu wahdatan adadiyya laysat wahdatuhu wahdatan adadiyya ɗayantakansa ba ɗaya ne na adadi ba don haka fala shabiha lahu babu abu mai kama da Allah hmm. wala nazira lahu babu abin da ya daidai da Allah ko kama da Allah ya ce wala nidda bai da kishiya walaisa ka mislihi shay'un hmm. babu abu da ya yi kama da Allah wa huwa ta'ala Allah shi maɗaukakin sarki wahidun shi ɗaya ne fi zatihi a cikin zatinsa wa sifatihi da sifarsa wa khaliqiyatihi da halittarsa Allah ba ya haɗu ne shi da wani suka yi halitta ba shi kaɗai ne ya yi halitta wa hakimiyatihi da mulkinsa Allah ba da shi da wani ne suke mulki ba shi kaɗai yake mulki ila akhiri har ƙarshensa ya ce wala mu'athira fil wujudi ghaira subhanahu babu mai tasiri a samuwa saɓanin Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa la sharika lahu baya da abokin tarayya wala ma'abudasiwahu, siwahu bayi da wadda za a bauta masa ba shi ba Allah kawai mu shi yake bauta haka ne huwal khaliq Allah shine mai halitta mm. wal mudabbir ke jujjuya wannan halitta da yayi warraziq Allah shike azurtawa wal muhyi Allah ke kashewa wal mumitu Allah ke, wal shi ke rayawa wal mumitu shike kashewa yace walaisa haƙƙuƙa. har dai ƙarshe sarki zaki ba na jin cewa lokacin zai ba mu dama mu shiga wannan gaba din bari tsaya a daidai nan a babin muqaddima wannan shine kaɗan daga cikin wasu abubuwa da nake so in dinga tsakurowa kaji yadda muka fassara ayoyin da suka gabata wadda suke nuni akan tauhidin Allah sannan yanzu gashi mun ɗauko mu na aƙida muna karanta yadda muka ɗauki Allah subhanahu saboda ya zama mutane su san yaya saboda mutane su san yaya muka ɗauki Allah ba wani zai zo ya dinga cewa ga yadda 'yan shi'a suka ɗauki Allah ba a mu ne ya kamata mu ba ruwanmu da ka ba ruwanmu da cewa aƙidar suwa na kaza ne aƙidar suwa na kaza ne a kowa ya je ya faɗa aƙidarsa da kansa sarki zaki a buɗe layi 'yan mintoci sha biyar Ta, uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Uh, za mu bude. Bismillah. Kai da za ka bugo, kasan abin da muka tattauna tun farko har yanzu, ita ce kawai abin da kake da daman kai tambaya a kai wa alaikis salam. Uh, ita ce kawai eh, kai da kake kan TikTok kuma za ka turo. Um, amma abin da shayi bai tattauna ba gaskiya baka da daman Assalamu alaikum wa rahmatullahi eh, ta'ala. Allah masu kira direct ku hakuri na zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola ya sunan ka daga kira? Malam sarki zaki. Malam kola. Barka da raka. Barka ka ne. Ya sunan kira? Muna amsa sosai sosai. kawai muka kira mu godiya. Ah. Mun kokari da ake. To shi Mun gode Allah ya saka da Allah ya saka da malam Kola. Ah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Kola. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa sarki zaki na sarki kola ya sunan ka daga ke kira Abasa sunana daga Cote d'Ivoire. Abasa. kana tare da dai malam Aira kan wannan layi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala bai kola da kira direct. Bari wannan. Ya sunan ka daga nake kira? da Kano. Muhammadu Ridwan daga Kano kana tare da Sheikh Mahdaira kai wannan layi. To ba na gode. Eh. Ah dan Allah na tambaya ne akan cewa kwanakin baya na buƙaci samu lambar shi a shattai kuma Allah bai saka sako na ba. Wayo kai hakuri. Ka min magana kenan ko? Ya, ne maka. To, ai hakuri an gama sha sake min magana kenan. to da kuma kuma ya a yi mutum sai da Allah zai sauki a yi maka me a yi zai fi a maka a yi mutum nan ba eh shi sa nace in mun gama ka yi mini magana shan turo maka yanzu aka muna kan program ai to madalla to sai zaki kuma a gare ka ne eh ina jin kwanakin baya ka yi wani program akan wata mata wadda ta je asibiti aka ba ta labarin cewa tana da shi kuma tana dawa gidanta sai kishi take gaya mata abin da gaya mata asibitin nan katina <laughs> ni na ban wa program da gidan wata mata wa yi wa Allah a'a ba ka je ba kana ba da labari ne Eh. kana ba da labari eh me kake son ka fahimci a ciki ban gane so ba shi ne topikin mu ba amma me kake son ka fahimci a ciki ya hakuri a cikin son sai da kai shi cewa ni ne maka wani college mai tsawo a kan wannan podcast din naka to amma su dala ka karanta ya hakuri <laughs> ba da yadda ce karanta comment ni ba na karanta comment to muka ce a ah, to ai ya kamata a ce ka zo da kuma ce maka kan mutane ba da Allah da nabi comment din mutane da yawa haka ina kan program ai ba zan yi naji da malluma kuma ina karanta comment ba ba Allah kai hakuri wallahi ba kowane eh, comment nake karantawa ba kai hakuri shi yasa tunda dai kana da layi na abin da kake son ka faɗa mini sai ka turo mini kai hakuri to ka tambaya ta ga mallam ka tambaya ga mallam tahir ah ah ka tambaya ga mallam tahir na'am to shin malam tahiyar su ya mana bayani a bisa aƙidar su na shi'a muna sauraron ka menene menene matsayin salatul batin da gani a cikin hadis balaga a ah, bawa Allah ai ai ai ka sauka kan topic ai ka sauka kan topic bawa Allah ah, ya saurari karatun da aka yi in baya da tambaya a ciki to eh barku ba dama ba wa Allah ka gane kai ne ka bin eh, eh, magana kawai ka ji ya kuri mm. ka bin magana ta aha aha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola barka barka gari ba Allah sunan gargan naki kira Muhammad Isa Ali daga Yobe to masha Allah Muhammad Isa Ali kana tare da Sheikh Mata ya ka wannan layi yawa dama ni zan sanya wani magana ne akan wayannan mutanen damun ka za su ta idan ja mana lokaci don Allah ba muhallin shafin ba sa yin tambaya kan shi sai ringa fita haka to da Allah shi ne magana Allah wannan magana ka gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne sarki zaki wanda muka ga zai bata lokaci tunda akwai masu tambayoyi sai a ajiye shi gaskiya ne hmm. to mu je muna jin ka ba magana da mali ne ba kawai dama magana da tsayi kenan na ma kai shine dama oh to shikenan mun gode maka Allah ya saka da alkhairi bari mu ba wani dama uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok assalamu alaikum barka da mun lafiya barka ka dai kola ya suna karga na ki kira sunana shehu daga libya so shehu libya kana tare da shek ma daira ka wannan layi karatun sa wallahi ni da kaga ni kaga ni yanzu da tijani ne dan tijani ne amma na jin daɗin karatun da yake wallahi saboda ba wani irin su kan mutane su sauran sunna eh mutum ta bashi ta bashi taba shi kowa taba shi ya ta bashi <laughs> barka barka da haka Masha Allah, Allah ya kada rayu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa barakatu. Na kola ya sunan ka daga nake kira? Salamu alaikum. Eh, sunan ka Zaria. Sunana Baba Kura Modu ina kira daga Zaria. To, masha Allah, Baba Kura Modu kana tare da Sheikh ma Daira kai wannan layi. Na kira ne don in gaida malami na don kokari da yake yi Allah ya saka mishi alheri. Amin, amin, amin, amin. Ina gaisuwa malam Baba Kura. Ina gaida sarki zaki Allah ya kara maka kwazo. Amin, amin, amin. Allah ya saka da alheri. a kira ne da mani godiya a kan gode sarki zaki mun gode sarki kola <laughs> ba kura assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum Muna lafiya, ya suna gargar naki kira? Alhamdulillah ya soyayya maki. Sallallahu alaihi wasallam. Ya suna ka daga na ke kira? Bashir Abdullahi. To Malam Bashiru kana tare da Sheikh Mal Daira kan wannan layi. Wannan na ce tambaya dan a matsayin na na fara jin tarihin labarin wannan mukabalar ba karasa ba kuma yanki <laughs> wani mukamala kuma baka saurari abin da muka tattauna ba ko kamar bai ji abin da muka ce ba je ka dawo baka ka saurari abin da muka tattauna kaji assalamu alaikum fiye wata ku assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan whatsapp Alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa sarki zaki. Sarki kola ya suna ka daga na yake kira. Alhamdulillah suna na Sadisu Muhammad Sarajo daga garin Kaduna. To masha Allah ah, na Kaduna kana jinjina ina jinjina wa Sheikh Malam Tahir da namijin kokari da yake yi. Masha Allah. Muna godiya Malam Sadisu muna godiya. Muna muna yabawa don kwanaki san ma na kira shi waya ma na gaske Muna yaba sosai kuma mun gode kuma muna fatan a ci gaba da wayar da kan mutane da dama a haka. daga ciki kamar doktor wannan yana kawo rudani cikin al'umma kuma babban abin da ya fi haɗa kan al'ummar musulmi da fahimtar addini kai ka yaƙi da kan wancan ya yi nashi amma ku fahimci addinin ba sai an da hankalin mutane ba. tayar wallahi ina jinjina masa akan wannan namijin kokarin da yake dan ni ba dan shida bane dan dariƙar tijjaniya ne almajiri a gidan shau da yaro su amma lallai ina jinjina masa hmm. saboda wallahi namijin kokari yake karatun da yake ba duk malami ne zai fito ya fitar da karatu irin wannan babu son zuciya ya rarrabe muku gaskiya ya cire muku abin da zai zama muku da rudani a ciki ko da shi ba zai madadi yana faɗan gaskiya a kai muna yaba masa kuma muna addu'a Allah ya kara masa kwarin gwiwa Allah kuma ya kai ma sarki zaki da kake wannan namijin kokari ubangiji Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara daukaka Allah ya kara haska iyalai baki daya Allah kuma ya kara ganar da mu duk rigingimin da ke fama a cikin addini Allah muna roƙonka Allah ka kawar mana da shi baki daya Mongoli. gode Allah ya saka da kai amin ya kuri kola tsaya kamin ka ci gaba na ga wani dan uwa Philip Daniel yana tambaya cewa wai chef eh, wai ina dan Allah ina zai samu wannan littafi da shek ya eh kola tsaya kan lai tsaya tsaya kan kuri wannan zai samu wannan littafi eshe eh, wai littafin ku na dai samu wanda ka nuna to <laughs> zan dan bincika masa yadda zai samu domin kwanan nan wani daga cikin abokanai na ya fito ya je shi ya zo da shi daga iran eh. amma kamar bugawa daga bar malam na magana sai ya daga abin nan ne ina ga suka buga beirut beirut ok mm, bugun beirut ne ga shi na ya kama da shi a wannan bugun iran ne ma ba ma na beirut din ba ne bugun na dubai eh bugun ya bari zan gaya masa yadda zai iya samu saboda da dai ya tambaye ni wannan ne shi kuma ba mu zo kansa ba a ka'idul imamiya to da na gaya masa shikan yana da saukin samu sosai amma wannan din da yake an yi shi ne a yanayi sabon bugu ne shi ban taba ganin shi ba sai kwanan nan hmm. Sheikh Nuri ya dawo da shi daga Iran oh. hmm. ne sai na karba saboda na ga ya yi bayanai suna da yawa littattafai akan akidar mu the same abin da wannan yake cikin wannan din in banda ɗan ƙari kaɗan ko ragi yana cikin wannan littafin ƙa'idul imamiyya ala ayi halin a bashi nomba na sai in gaya masa yadda zai yi a samu littafi din sai mu je zuwa ga tambaya na karshe sarki zaki da eh, iko Allah zaka kai magana later malam zai samu ya zai nuna maka da zaka kai assalamu alaikum kola kan tiktok assalamu alaikum kola kan tiktok kola kan tiktok okay uh, assalamu alaikum kola kan whatsapp wa alaikum salam sarki zaki ai lafiya sarki zaki lafiya kana ko la sunan kirgir ya kudi suna na garba daga kasan algeria nake kiran nan sarki zaki eh in kaga mutum yana magana yana ce maka ya hankuri ya hankuri with full respect dan gana ne <laughs> gaskiya ne sarki zaki lahajar ce gaskiya ne eh sarki zaki bole ah, no fiano ah oh to kage dan gana ne wato masha Allah <laughs> ah. To masha Allah malam garba kana tare da Sheikh Malam Tahir akan wannan layi. Okay, wallahi Sheikh Malam dai gaskiya dai sarki zaki ina jin bayanin shi sarki zaki. Kaga sarki ka san sarki zaki mm. irin su Sheikh ga su shiga Sheikh Sheikh Tahir ga mm. na rinsa Allah ba su fitina cikin gari. haka suke ka gane yayi kuma ba abin ba abin da kamata ce ana accuse su ne wayan ga mutane suke jawo magana suke jawo kamata ce kaga inda za a haɗin kai ka gane yayi mm. abin da ka sani ka gane a wurgure da jama'a mm. inda za a gane amma ba faɗa ba zaki ba ce mutunci mm. ka gane yayi zamanin ga kan gaggawa ni dan tijaniya ne amma mai shek Mal Tarin ga attaka Facebook shi kuna follow shi attaka Facebook shi kuna follow shi amma mai ina fice su san diga maka ba inda daga kaman ko yayi ɓaci, ko ya saki wani malum ma ko ya taka wani wani malami hmm. abin yin haka ina follow shi hmm. sai isa an da mai gaskiya ga mai adalci ka gane ai ka kamar kamace ka ka dun a cikin su ba daidai bane na'am na'am na'am kuma alhamdulillah ka da da aspect da muke duban shi'a wallahi wayannan malluma kaga da hakuri da wasu ababa kaɗan kaɗan yanzu a yi an gane kamar da kan da ake duban shi'a su mai da imam ali allah an haife shi cikin kaba za ba annabi annabta a zuwa ka ba duka tasuniya ne. Ba kanan ke musu. ikon Allah. Hmm. Hmm. Hmm. won gode maka Allah ya saka da alkhairi ba Allah eh, sarki zaki eh, eh. Hmm. malam ya zo shiga mada malam malam dr zaki naga ya ah, ya guri ya guri eh eh ah, Idris Idris ya Ba san abin da kai ba ni ban san abin da kai ba aka zauna zagin ka a ah, wannan kyale su wannan shi ya sa ba zaki wanda ke kan wanda ya kan mimbar yake zaki wani uwa ka da wannan Eh, kuma mukabalan babu mu muka shirya ba wai laifi na ne kawai da yake ni na mai alheri na roke na ca kara mai awa ɗaya shi ne kawai matsala na ba da saboda Allah da su kuma su zagin ka Allah da amma gaskiya ba ba kai Allah zai magana. Bismillah shakka. yawa sarki zaki wallahi maganan da wannan bawan Allah ya faɗa to zan iya ce haka ne da sakamakon sarki zaki wallahi duk mutumin da hatta a salafawan duk mutumin da bai taba mu ba wallahi ba mu taba shi gaskiya kuma ko ka taba mun mu ba mu zagin ka ya zuwa yanzu shi Dr. Idris bai isa ya ce ga kalmar zagi da na taba yi a kansa ba sannan abin da shi zai faɗa ya ji kiris a kan wani ya yi zagi mu mun ji ninkin ba ninkin wannan amma ba mu zage shi ba yanzu misali ɗaya ne fa daga cikin malamai da ya ce kawai ya zuwa yanzu har yanzu dai muna jiransa kaza wai amsar da zai bayi shine kai tsinanne ne la'ananne har ya kama wai u yana so ya ce ko uwansa ne ko ubansa yake so ya ce duka akan member ya ce wai ko u shi da ce mala'ikunta malami malami so ala ayi hali mu irin wannan ma ko yayi akan mu ba mu jin haushi saboda me saboda wallahi mun san shi sarki zaki ni abin da na sani shine irin wannan raddin da muke yi ne baya so eh. yayi zagi mu zo mu bashi amsa da hankali da ilimi da tunani mutane su ga eh a fili gashi nan dai to wannan baya so wallahi sarki zaki da ina zagin Dr. Idris da ya yi murna eh eh da yayi murna saboda haka haushi yake ji bani zagin shi ni kuma ba ranar <laughs> da saboda ban rasa abin da zan ce a kanka ba balle balle in zage ka mm. ina ɗaukan mai zagi ne a matsayin wanda ya rasa abin da zai ce to sai yayi zagi mm. ba zan zake ka ba dokta mm. tun kana kafurta ni ma kana zagi na wawa mahaukaci dabba ban ba balle yanzu da baka iya zagin ka gano zagin ba yadda zai kai ka sai dai sai dai izgili yanzu izgili yake mai taya <laughs> ka gani ina da damar ma izgili Awa, me amfanin haka din abin da zai baka mamaki mutum ne ya saka hulan yahudawa hmm. da na fafaroma amma kuma yana zagin wadda ya sa rawani hmm. ala hali bismillah sarki zaki mu amsa ya zama wannan shine na ƙarshe uku ta kuri shi mu tashi lokaci ya haura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan whatsapp na kola ya sunan ka daga na kira eh, sunana Usaini Jibrin daga nan Gabon to masha Allah malam Usaini Jibrin na Gabon kana ta da man daira ka wannan layi eh, da farko dai ina ga duka rufe da ke wannan shirin na na sa shafa sarki yana muku fata alheri. Muna amsa. Yana tambaya bi tambaya ta tawar shi ne shin yan ɗari kafin ni abin da na sani kuma yan ɗari kafin samu suna yin ba sa yin ah, oh, ah, wannan tambaya ai da an zauna mukabala nan da ka gani To amma tun da ba zauna mukawala ba, malam bai tattauna wani. Malam Tahir ya tattauna wani shi tambaya. Ah, Malam Tahir ya ce abin da yake tuguman su kenan. She ni na ce shi ya ce a nan Shehu Ibrahim ya yi daidai. Shin shi ma ɗan ɗarika ne? ko kuma ya haɗa kai da 'yan ɗariƙa kamar yadda mu muke cewa 'yan izalan can 'yan izalan jos sun yi daidai mu ma a nan sai ya nuna kamar haɗin kai ne ka gane amma malam ɗahir bai tattauna wannan ba ya malam ɗahir ya ce ne su 'yan shi'a ba su yi eh to amma ka mai tambaya kan 'yan ɗariƙa ai shi malam ɗahir shi ba ɗan ɗariƙa ba ne shi ba ɗan ɗariƙa ba ne <laughs> eh tambaya ta ƙarshe da yake imanin tambaya ta bi shi wa ga daikar suna shi kantana malam kantana da yake yana zagin eh, shi da yana zagin ɗahir bauchi ah! wani kankana kuma ya fi malam ka saurari program mu da kyau kuwa program na na bibiya eh to amma ba wanda ya kira sunan Sheikh Ayir Bauchi a nan ko yana so ne ya tambaye ni wai abin da Sheikh Talhat Kantana ya ce. To alhali ni ba Sheikh Talhat Kantana ba ne. Ana so mu saka topic ne. Yanzu yanzu Malam Dahir shi bai wannan magana eh hakuri abinda ya sa ba. Akwai wani magana misali wallahi na mun taba program shi aka zaka mu wani tambaya kamar Nasir Nuko wane ne? to kaga da ya bada fa'ansansa to wannan malami da ya wannan magana shi ma ya sake zuwa ya zo ba da ansa wani abu daban ne kuma ba kaman misali sha'anin wai hadisi Allah ya ce ko kuma eh, eh, Qur'ani Allah ya ce ko kuma annabi ya ce hadisi ba ba batu wannan bane fa shi yasa in ka kawo batu wannan shi malam ya yi wannan magana ba malam dair ba shi yasa malam dair ba zai ci masa ba albasa baki ba ta kuri bai da tambaya a cikin abin da na faɗa ne ya ce za su zo shi abin da su zo wurin a zaka tura wakilai a yi tsari. Aha, wannan ya yi. Eh, ya ci shi yanzu kowa ya ga bidiyo ɗin. Eh, eh na. Wannan tambaya ya yi. In mutum biyar biyar za a yi. Hmm. Sai a yi mutum biyar biyar goma. Hmm. Turo mutum ɗin su biyar. Su kuma na ɓangaren da ɗin su ba su turo mutum biyar. Hmm. Sai a yi tattauna ta ilimi. Amma A taron da suka yi an yi hayaniya akwai lokacin da inda ana ba mu ba hayaniya ba ne ba kai ka san abin da suka yi sun kyauta sun yi daidai a wurin da aka zo aka karanta qur'ani da hadisi ne za ka ce an yi hayaniya amma ka bin mamaki ka ji hadisan da aka karanta a wurin kake ce hayaniya aka yi ana su hayaniya ba yara matasa saurara ka ji karanta hadisai da aka yi da Qur'ani shine hayaniya yasa yake hayaniya wai akwai wanda suka ce dakta ya gudu a wurin shi yasa shi ke kace dokta ya gudu sai ya zamo abin da aka yi gaba daya ka ce a cikin maganganun su akwai abin da ba daidai ba wannan kuma wani abu ne daban amma ka ce wai zaman hayaniya aka yi sarki zaki a zaman ne aka karanto hadisai da suke tabbatar da cewa abin nan rawani sunna ce ta annabi a wurin an kawo hadisin da ya tabbatar da annabi ya yi sallah ya sake hannunsa ya yi sallah a wurin an kawo hadisan da suka tabbatar da cewa maza Allah ya yi sallama daya sai ka ce hayaniya aka yi Da Allah ka gyara kalmar ka karka koyi irin na Idris din mana shi ko ni abin da ba daidai ba hayaniya ne kai ka masa eh, eh, irin rashin adalci wa ba shi za a minti daya shi yana yin adalci wa mutane ne shi da yace a je gidansa adalci ne yayi me ah. yasa in za a tattauna da shi za a je gidansa Kona eh, ka yi magananka yi magananka ni bai kamata ka kira a nan ga karatuttukan da aka yi ba ka tsaya kai magana akai ba kana kokari ka wanke min malam Idris na fi ka sanin sa na san waye shi in ma tsoro ne in ma rashin tsoro ne ni na sani ba sai ka min bayani ba ni da nake gari ɗaya da shi ya san ni na san shi kai kana wata ƙasa daban kana shiga abin da baka sani ba Eh, eh, Haka ganin wasu 'yan Nijar da wasu 'yan Ganan ku suna shiga sarki zaki tausayi suke ban ba su san waye Dr. Idris ba shi yasa suke wannan shishigin kuma ba ranar da za su san shi saboda shi yanzu yana ɓoye musu haƙiƙanin kansa ne yana bayanar da wani abu a zahiri so in wannan magana za ka yi ka sauka kawai ba na bukatar in ji magana ka na farko ni ba ni ba shek kantana ba ne da yake nan sannan abu na biyu ba zai yiwu ya zamo cewa kawai ka zo nan ne don ka kare mun shi ba in kana da abin magana akan abin da na faɗa ka yi tambaya amma kar ka tome ni akan abin da suka yi amma ban yarda cewa abin da suka yi hayaniya ba ayoyi da hadisai suka karanta in kana ganin kuma ayoyi da hadisan su ne hayaniya to ka ci gaba da faɗa ba hayaniya aka yi ba karanto masa dalilai aka yi na'am a cikin wurin sharhohi akwai maganganun da ta yi su yi tuntukan harshe ta yi su faɗa abin da ba daidai ba wannan zai yiwu amma kawai ka zo kaka dunkule duk aikin da mutum ya yi duk kyansa ka ce wai hayaniya shi ma yanzu kenan ka yarda abin da yake a can hayaniya ne tunda akwai abin da yake faɗa wanda ba daidai ba in mutum ya faɗa abu ba daidai ba a wuri amma a gaba ya faɗi daidai sai ka zo ka dunkule maganarsa ka ce hayaniya yi saboda kai daga gabon kana kana sauraron kana sauraron karatunsa a da Allah ka zamo mai adalci tuku wannan shi ya ku bala bari mu kara masa minti ɗayan ya sau ya yi magana sai ya yi tambaya akan abin da na faɗa amma ba zai iya kare min Idris Idris da kansa in ya zo na ba zai iya kare kansa ba balle kai to muna jin ka kola minti ɗaya hakuri to alhamdulillah eh shi abin da ni nika fahimtar da malam tahir tsoro ya gudu ya shi tsoro wannan ba shi ne da an ka wani an ka yi nuna ne ake so a tattauna da shi topic nawa an ka ɗiba wanda za a tattauna da shi ka zama a yi wannan ba na gane maganar ka wannan maganar ka na hankali ne kai kuma zan baka amsa eh, eh. mutum nawa mutum nawa da suwa da su wurin tattaunawa mun ga da kujera a kujera kujera guda kawai ka gani na dokta ba haka bane sarki zaki wannan magana kujera gudan ma zan zo na yi magana ba kujera ɗaya ba ne. kujeru kan da aka shirya musu haka ka shirya mai ya hankuri wannan dai wannan dai ba daidai bane sarki zaki gobe zan ba da amsar kujera ɗaya da yace ba kujera ɗaya ba ne. ban ga wannan hoto ba na o ba ga to bari nuna maka iya kuri kana kallo in ka sauka iya kuri kana kallo in ka sauka o oh, bari magana mana kola kola iya kuri mun baka dama sosai iya kuri tunda tunda kai wannan magana malam yana magana ko ba haka ba mun ka sauka ni zan nuna maka wannan kujeran da aka nuna kuma kan karatu malam kaji shi ka gane da kyau ya A ba za mu ma aje ka kan layi kuma jama'a sauran jama'a biyu kuma mun tsaya mun tsaya kan layi. Ka tsaya ka sauka tunda malam yayi ka ya ji maganan ka za ka sauka she ka ka ji amsa. Mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode. To shak ba shi amsa zan ne wannan bidiyon da eh, picture da ya nima in saka Sarki zaki. wannan adalcin da Dr. Idris yake so a masa wannan adalcin da yake so a masa eh. ba a yi wa Malam Abdul Jabbar ba kuma ya goyi baya hmm. yadda yake ganin kamar kujera ɗaya aka sa hmm. yadda yake ganin kujera ɗaya aka sa in mun kaddara kujera ɗaya ne ba ɗaya ba malam abdul jabbar kujera ɗaya aka sa masa hmm. balle daga baya ma ya tabbata mana kujeru sun kai goma sha biyar waɗanda aka sa da shi da mutanensa da shi da mutanensa uku uku uku eh, ko yau an tabbatar mun da haka kuma an kawo mun dalilai har da bidiyo da yake nuna ba kujera ɗaya ba ne ta yi shi wannan mai maganar ya ji daga bakin dr idris ne cewa an sa kujera ɗaya ba ɗaya ba ne ya jama'a dama ya saba ya faɗi abu kuma ba haka ba kamar yadda ya ce kai kake gutsuro maganarsa daga baya ya tabbata cewa mu muke yankowa mu baka ba kai bane ya tabbata ya ma karya to haka su ma ya musu karya shi yasa yanzu in dai ba wai Allah ɗaya bane Dr. Idris ya fito ya faɗa duk abin da ya faɗa ya kamata mu yi shakka mu yi kokonto sai mun je mun bincika saboda shi mutum ne mara adalci ya ce kujera ɗaya tol aka sa nasa kuma daga baya ta tabbata ba kujera ɗaya bane shi doctor doctor a shayi doctor da kansa ya faɗi haka ina da shi yau zan sako maka zan tura ma ya ce guda ɗaya aka sa ɗaya kenan sannan abu na biyu sarki zaki da yake ƙoƙarin ya ce su suka je suka shirya abunsu shi ma ai ya yi ƙoƙari ne ya shirya nasa mm. sai suka ƙi saboda ya ce su zo gidansa kaga nasa ya so ya shirya shi ma sai suka ce sai su ma suka shirya nasu saboda haka abin da yake kokari ya zarge su da rashin adalcin shi ma abin da ya so yi kenan ku zo gidana sharaɗin karɓansa shine a zo gidansa wane ya zo wane ya zo wane ya zo a irin farfaransa da surutansa har ya ce kuma wanan da ya zo aka masa ihu to tunda da a wannan masallacinka ana yin ihu wa mutane da wani dalili za su je su ma in aka kai nasara a kan ka sa a masu ihu so ala ayi hali don haka da ya gagara zuwa ni ba zan ce ya ji tsoro ko bai ji tsoro ba amma dai ya gagara zuwa a ƙarshe ya ce uwarsa mahaifiyarsa ta hana shi daga baya ya zo yake yana tsoron kar a zo a shaƙe shi a wurin mun rasa ah. wanne ne daga cikin dalilan dalilan ba ɗaya ba ba biyu ba in kana kallo shak ɗayan na magana ka gani kaga ka kujerun da ka je masa ko kaga uku ja uku sa'annan da na mutanensa kuma baya kaga gashi nan ga green biyu ma gaba ga kuma wasu bayansu akwai kuma wasu kuma bayansu ah, kaga ka gani ko yanzu ka gani da kyau ko na shi da mutanen san kenan to an zoom maka ki to sarki zaki bari in sako maka yanzu bidiyon da yake cewa wai guda ɗaya aka sa ah, bari in tura mu haka yace yanzu ne kaga jama'a sun ga wannan ko to bari in eh. tura ma gun da yace guda ɗaya ne na'am Oh, and TikTok ba ku gani ba ko barin turo muku. ‘Yan <laughs> TikTok ba su gani. Alright. Kun ga eh, Allah masu kira don Allah ku sama. Gashi na ‘yan TikTok kun ga kujeran da aka je masa. Kun ga gaja uku a gaba kamar kan da aka je masu malam ɗanha. Ga green bill ga kuma wasu kuma a baya. wurin ga kowa na wurin amma zaune da yake shi da jama'ansa ba ba shi yana empty shi jama'a kowa na wurin ta bangare sarki zaki na tura ma ka ɗauka ka sa ah, okay. Allah Antipolis kusan kuri kola ah, da kai maganar nan na san ah, okay <laughs> don Allah ku samu hakuri. La Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sun sa kujera guda ɗaya tawa da zan zauna a tsakaninsu su kuma nasu ɗaruruka suke kewaye da ni kujera ɗaya suka saka mini ko na ɗan rakiya ma ba su ajiye ba ko na ɗan rakiya babu ko na ɗalibai na asa sa biyu babu ni kaɗai kawai da Allah wannan bai nuna mutanen azzalumai ba ne wato kenan shi kenan in shiga cikin su shaƙe ni haka ne mana a haka ne mana a kaga kujeran su na bangaren su kenan inda shi yake gwadawa yake gani bangaren su kenan su can sannan shi kuma bangaren shiga kujeran shi nan uku kamar kan da aka ajiye musu can uku da kan hoton nashi nan da yake magana kana yi kan hoton don Allah koles kusa ma kuri mana kamar kana kan hoton nashin nan da yake magana da jama'a ke magana kujeransu suke ga uku kun ga ja uku kun gani kujeransu su nan ja uku kamar kan da aka ajiye mai ja uku daidai har ina cewa lokacin da suke bidiyo ina ce musu a lalle kun yi daidai saboda kun karrama shi kamar kan da kuka karrama shi malam dala saboda irin kujeran da kuka sa musu shi kuka sa mai Yasa inda shayi ya ba mu dama na iya koma back on the video da muka ɗauki mu da su lokacin da ake program ɗin uh, inda ka bani dama minti ɗaya ya hakuri. Eh, ka buga shi, sarki zaki. Good. Ke sa jama'a wala Allah ina nuna muku hoto ne kuke gani, amma kuma da mu koma back on the video da aka zo. Kun ga ga da muka ɗauki na ranar muƙabalan. In kuna gani, wannan bidiyon kenan shi yasa za ku gani na ya kai da lokacin da za su kira jama'a za ku ga duka an cika ana jiran sa kun ga jama'a ciki ana zaune sa'an nan ah, hmm. ok ɗayan facebook kuke gani ah, sa'an facebook kuke ganin wannan za ku ga jama'a sun zo ana jiran sa ah, shakka za ya wani minti da ya kuna. aha za ku ga duka kujeran shi daban kamar uku ga wannan shine wurin zaman shi wancan shine wurin zaman su za a nuna wa jama'a ne assalamu alaikum shakya wuza eh jama'a na sauraron ku a wurin taron nan jama'a na son su ga abin da ke faruwa eh da ka ɗauki bidiyo a ganka da kyau Aha, har yanzu kuna kuna wurin taron taron ko. Aha. don Allah masu kira ku daina mana eh kuma kujeran shi oh don Allah masu kira ku daina mana don Allah kun ga han kun ga wurin zaman shi ko kujeransa kenan ko kun gani uku kun gani ko shi sa ah, shi da jama'ansa ukun gada nake nuna muku kun gani sunansa nashi yana saka kun gani ko sunansa nashi yana saka uku gashi nan kujeru uku wanda ne nake nuna muku nan na baya kuma na mutanensa kenan ko da yake zuwa na ɓangarensa na bayan kuma na mutanensa shi nake nuna muku nan Ola don Allah ka daina kira ina nuna wa jama'a abu don Allah mun wuce wurin ɗauka. sarki zaki wannan abun ya kamata ne a samu lokaci ka sa shi ya zamo an danna shi ne yanzu babu lokaci kaga shi yasa mutane suke ta kiranka eh bismillah eh yasa ba daidai bane wannan gurguje sarki zaki a wannan bawan Allah yakan faɗi maganganu akan jama'a sarki zaki na shek su shi ya saba yin magana akan mutane ba daidai ba kuma akan kama ya yi ba daidai ba akan yan uwansa ya yi ba daidai ba haka yake yi kuma ya fi kowa damuwa da tashin hankali da zagi da cin mutunci da ƙarya da ƙazafi wannan haka ɗabi'arsa take so yanzu ga shi abin da ya faɗa a kansu ba haka ba ne shi kuma lokacin da yake ganin wani ya faɗi wani abu a kansa ba daidai ba la'ana da tsinuwa ya masa sai ya la'ana da tsinuwa shi kuma yanzu gashi ya zo yana faɗan magana a kansu kuma ba daidai ba su kuma ba su shi ba ba su tsine masa ba sarki zaki ko tsakanin bayahude da bayahude ake wani matsala dole ka za ka gano wa yake da gaskiya wa ya bai da gaskiya akan wannan al'amarin da yake zargin ko muna tare da su ko mun haɗa kai a'a sun fi shi gaskiya ne a kansa ne muka gina abubuwan da muke yi ba wani abu daban ba su ɗin sun fi shi gaskiya akan abin da ake magana duk lokacin da aka zo gun da ya fi su gaskiya za mu ce ya fi su gaskiya wannan shine ba haɗin kai bane ba komi bane wannan shine adalci hmm. yanzu misali in aka zo batun jiyarwa sarki zaki ta yiwu a nan in ce to ni ina tare da ra'ayinsa saboda mu a wurin mu ba a jiyarwa mu ma amma ba wai kuma yana nuna wai in wani ya jiyar shikenan baya da sallah dan bid'a a ba mu haɗu da shi a irin wannan kushe kushe ko zage zagen ba so wannan dai shine a takaice sarki zaki masha Allah to shek sha amana addu'a kenan jama'a lokaci ya ja ku ya Allah muna roƙonka albarkacin manzo da ahlul bait alaihimus salam Allah ka ɗaukaka wannan shafi Allah yadda ake mata adawa da gaba da kiyayya da fatan ta durƙushe kuma ana ganin kullo ya ci gaba take Allah ubangiji Allah ka ɗaukaka wata kuma ka sa mu kuma ka yi riƙo da mu ya zama cewa duk abin da za mu faɗa gaskiya ne Allah duk abin da ba gaskiya ba kada ka ba mu daman faɗi albarkacin manzo da ahlul baiti Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya albarkacin manzo da ahlul baiti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin Allah ubangiji ka taimaki yan uwanmu da ke Gaza albarkacin manzo da ahlul baiti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Sheikh mun gode Allah ya sa